a yanzu tun da amarya da ango sun zo abokan ango sun zo kawayen amarya sun zo ku yi amarya da ango babban tafi da Allah a yanzu zan gayyaci shahararren mawaƙin nan wanda muke alfahari da shi zai zo nan gurin domin sa amarya da ango nishadi da abokan ango ku masa babban tafi ga shi nan shigowa na gode ga shahararren mawakin mu nan ga amarya ga ango domin sa su nishadi amarya da ango bismillah ku taso ga babban mawakin mu ya ƙara su a yanzu ango bismillah taso bismillah ango ya yi tashi ba ku jira ni bari in bari same shi bismillah bana ango yanke faruwa ne ya zaka ban kunya tashi mana ya yan yana ta kiran ka ka je ku yawa da amarya ka tsaya ka zauna a nan. bayan an ce min gina gida na gina gida na alfama wa amarya a cikin kayan ɗaki wai da aka kawo wai a kasa kawo min katifa royal sai aka je aka siyo wata ita sunanta yar gamje gamje aka saka su gogo garin gwaji ta burma ciki Masha Allah, ɗakin amarya ya yi kyau sosai wallahi. Wa ina in ɗaukan amarya ne ga amarya ta shirya ana ta jiran su. An sunan da su ƙarshe yanzu. To gogo tunda sun kusa karasuwa me zai hana ki zauna ki huta. Kafin su karasu. Dama na gaji wallahi. La! Gogo ta burma wannan wace irin lalatacciyar katifa ce. Ta burma, ta burma. <coughs> Na zo. Ba zan taso ba wallahi sai an canza katifan nan. Wallahi. Katifan da aka yi gidan ta gamje-gamje ce ba royal fon bace ta burma. Sai dai kowa ya tashi wallahi. Allah. Wallahi. Eh. ko a so tifar ruwan ko kuma billahi lazi ina nan yaya ai ga mu yanzu haka mun siya maka tifar royal marvel wanda kamfanin royal book ke yi ko shakka ba ita ce wannan yawa haba duba ka gani yayi yaya ka gani ka ganta a to ba matsala alhamdulillah MC MC muje muje muje muje muje ta zama dako dako ta zama dako riga She is special Amaria She is gorgeous Amaria She is beautiful royal form katifa mai inganci home of comfort